الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ati babun babu anakeya ma jaa honga hube gari siman yemmen kitendi lam yaqna agama kari bilhalfi tikunandenga billahi ti allai seren kunan dangane ti allai allah amma kari tikunande ta ta saka anta anta sakakenga mandakotana koy walla kunan dangan ti allah an bara kunande ke hibe gari ken kaman kitendi a taxandini hillo hanan ni kannan kaxaye ananya min annahiyati sharciya gelli sare an bangen misali da aga daga kiitanan no kunye ati banan nan kunanda anke ken ballen taxa ken noxondi sare a ñagati sere sun kunandangani aga kunandangani ken ñamerenga misali di kitu ñugono ada aga dagana an daga kitanan ni nakaren karen do hoyngana ri seranta atini banen nan kunan kita na nyaga tan kunan da ankel lan te tan amma dinga ta kunan dan wajibi nyana, anna anna wuta amma gella gana ni yerenga he kurain kamman pinya ni hi go kundunya ni atin nan te saram banga ngaga kitini atakan dikata al halan karaje hanan ni kannanga anna tunan ta kaman ni garantenya a garan nan ana misali dai an da yaxa da anda sirnda e tina biya kuna huturon ida salle e an a mai da ngari e biya da salle yere kengana kunanda kontina an na tun wani abadan anta dungenete parce que aga anda garento a ta garin ñen hillandin ni kebe a a kennan nan danda. sikkangadi yala agara mada tugunya konka ajitandanda nanta agarandangani akembirenga sare antalle jiwini annake kamantogondi sikkandindi keɓe hinum pilli suñoro sikkangandi toguñani magareñani yerebe hakene ke awa jabinan kammanna togondi nagatandi a toguntagunga kennan jitandanda wajibiñanan kammanna togondi karagande anna to agara kebe ko ni to ni wajibi nyana anna to ngondi ke gagat idan anda aka mangaren anda ta gara anda to ngondi hillande gade aji tandam magana ta aka ni garante nya ta to ngondi na gade amma hinum pili suga na nyoro wajibi nyana anna to ngondi na walla ngai ato ngunta ko nyen ji tandam ma wajibi nyana anna to ngondi na walla anda ta da to ngunya ko ni wajibi nyana anna to ngondi na amma keɓe garenga bangandangani walla ga jitannan maga owe sa adamu hayye sa farengati yahudu nunga barindeñanagadangani wa kunana tankarage kunandeya iti kammogo allah fare kammogo kagano kuga dungenati yahudu nun kaga kunandenga farendi sabatindi ken kamma ibara yahudu nun kunandenga uma dungenawutu idan i garenñam bangidangani nanti garantoñatene wa garna gare wa kunana garendi idan be suyetin nan ta gana kuna ta Allah na wudu kebe gananye o so atu garanten nyane aga kuna kebe di garen nyane anda kuna anda kame kuna ndenya anta wudu makare idan an ngai gonu ngallati serenga kuna anda dan ta Allah ho ha anna tenke mutu atan donc hari ngana tuna di garantin yana har anda anda bangin nan ta da garanya koni wala kan judi ngautuwa abadan ta diga men muterenga dan kunanden cunta wuttu hinu gono adina kurenya kamma serenga kunana ti allah nan ni ke anyi ma tu garantenya na da garanya kuni waji me kan na tungundi waji wati we tikenga amma gananyi kenga heti seren kunan nan ni ta allah an kan ta ya an ta to ngondi ni sasa yala mi allah korenga an kan maga ta allah an kan ta ka na tungundi wa kana ga da to kanda anyi mera ta ga da diga be kanda to ngunya ni wala an koni eh, na galle ke amma tagumance ke be ga koni di garante nyen wala garan nyen ke hiya na allah korengan ke ma man nan ta tungandum di. su allah ma ga allah ma ga igana kunandangani ke allah madama nan mabankandangani anga wutu serebe ga kunan da ngan ta Allah ka mangaren ma bangan da ngan an bara kunan da ko dukan da ko Allah gore tamma idan ka kitabe sai ne tauhid aro tauhidin tainne serebe ga kunan da ta Allah ka manda tungunya ko ne an bara utu sa ta Allah da ronden tamma maka na di me watin karen da ngan tino ta ga kunan ta Allah sa unten ta kenga an kunan ke woli fulana kun toronga an kunan ke woli fulana an kunan ke an kunan ke an kunan ke kona di watu kuna kunati jongunye soro nyugo kona di me pintenni nanti anda kunati alle garanya ni me anda kunati ko fo fulana tongunye ni kun toro ngano ngai di nan kursu kudi ho ino ko kubono kana ke kun kawa serenga ti alla ko garna garam mo gombe insha Allah ti alla tungun kamma serenga na kuna an kan kaga daga ni ti alla dunya ta kalleke maka bara halleke kunanan na Allah daran kunata Allah maka kunata kota nai an kan kaga be aga kunan da ngani an kaga na Allah daroga kuna agara kunati Allah tabe ya anna to ngon on daga ibn Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليصدق ومن لم يرض فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن إذا عن ابن عمر نبغى عبد الله بن عمر مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nanti allah farenga tiganden do kisenga kamma qal farenti la tahalfu kamaga kuna bi abaikum taga habanuya farenti kamaga kuna taga habanuya okuga haykene osonin karam honne agindin pawa naga agindin marin pawa naga a agindin pawa huren naga angalin ke da hure sukunandi ho weti awa de ni ke an pawa murun ni o an pawa ni do so nyimme aga kampi kampi ni do gunnenga o haram pawa gana aga sette ka sonya kamma maka kunata anda aga sakate ke nyimme ada ande kame hinne di kunan di hoye maka kunata an pawa nuya maka kunata an kismaya maka kunata modu ita itanna maka kunata an pawa imme wande hajara ha anyi ba haba kebe garan cara kama ka kuna ta ka ha boni faran bai gara kenya ko nke ka du to ko re ma jamane tanai wande habe nan kuna ti kenga nyi me haba sannan ma kuna ta nyi me haba ngara kana kuna ti wande habe do wande ma do hube tanai yani hakra lampoin yani modi horen na nyo nyo nyo es ka dan tin ta ko am baba mo sannan ma ka kuna ta anga ti dari hakre nga ti karam mo ku ti kunya hakan ko re ni dinan ti manu di ha boni me da kari hakre nga maka ay Allah ko ni kana ko nu kusan dalam pingo atini kammo wa bil walidaini ihsana ana tanon billa karni nay nu kusu kyan kyan ko ni Allah ga ni me ko nu kuba na sarum ya kan kanta modi gore tinan ta kore ni kantai abadan modi gore kebe gallo no hilla kapendo bidi andi Allah tan nan bari baka kenga an kenga daga na kuna dikenga kama kuna ta ga ha banuya man halafa billahi yemme be gana kunati allah ya falyasduk akamanna tungun koni angane kunanati allah tungun koni nan kunati allah garen kamma faren to maka kenda bari sallallahu alaihi wasallam yemme be gane kunanati allah akinanti allah ni tunka darenye allah ni tunka korenye an kora anna garambin nan nan kunati allah kendi alla kore ngana sir suma ga dare ngana sir suma wallahi hi ganan kita tongo be dan ta kunana kai ma haran ni matabbi igana ta kuma ngati nin to benya nin to benya kan ta dungana wallahi ke gon ni gare abadan andanya mo har sangen no on dindanya mo susuran ta konni soronga da pinjen aga kuna ho daga ti wallahi ken ni tongunye mu'minin nan kawanya na ke mo gaji farenti serebe gana kuna talle mana ngana kuna na talle fal yasduk akaman na tungun koni maka kuna talle garen kamma nyamar hanan ni kaya wa man hulifa lahu yamma be gana kuna dangani billahi ti alle fal yarda akaman kagandumu an ka serenga kunan ni ti alle an kagandumu ti kunan de kaya nka kena garenga ma banganda de agarenga na banganda kenta kenogon agarenga banganda to kononga misale de seren kunan nanga ni ke alle ike dan ke baga honte idan ke sahe honte akunan nanga ni ke alle idan ke na kunde idan ke na kundwa ta garen bangan tanya ni yala nga dungana tay na utuwa abada nan ta dungana tay wallan yimme da ngara da honda bara kunati alle yima da bar kundu do kundu yala ken hadisa ken gondi ken tanong idan odina ken ta ho ho adi hora mirri menan tike hadisa men tan hubega na ku hindam kamma amma ke dina da so ko ne an ga to alhamdulillah an ga ta to ummun do yamma be ga ne kuna nan ya marun ke ne to mun ko nan kuna den no i ga na kuna an kada ngani ta Allah ka mangare ngama bangan dangane to ngondi tai sahe dungati aya wa man lam yarda yamma be ga ma dunge ikunan dangane ta Allah ma dunge ta Allah falaysa min Allah kan kama manya gelle Allah kibara ni gelle honne Allah barin tan haka manga to tongunyani akaman kunandangani ti allai ada tungun ka kunandangani ambara kunande ya kembranga allah barinte ga bakanga anta allah kibare ni gelli honne ya parce que allah hore ga nan maga kunan ta allah ga dungene tay idan hi ke ne hede o ga ne undin me maga mo ngana ne hede den ni hokore o gudina ke no amma ko andanya sangatan ponga kunande lengi agaba buru har sanga tampi soronga kunana hono ade hari masalante i kunana anga nyini tongu he hono gadi iwa kunani dangan ti allai kunande nga boyem makai meran ta sakai gadi eske anya partu nukun tu kunande nyeri kita soron nyugo na di kunandu njate na ini kunandu njate na sine ndigara kunandu beno ya anga to ku kunan koso entedi kunan koso ento kuma kana ga gaboma kenga hanga na kuna anga aga hoyi anga kuna koso anga da miskinu tammi gandi manga di hetu hata kenga anga da kome horo anga da bito sumu anga kuna me sasa kyan ta goma nanti na kafara mbugandi nga na kuna kyan ta goma goma kyan kuna ndenga ya sangata umponga ay gonu mana haram porondin sasa ko kuna porondi kun kama nun kanya sababu gabe ya soronga ta kuna kunande ngati alle kuna kunante alle mo mo inta ne tay idan hine hede fare nyanti alla te nga kamanga wa man lam yarda laysa min allah yamma be gama kuna tukunande ngati alle ikunanda ngani ti alla amma dunga te akamanta gelallan kibara nga gelu bohoya alla te nga baka nga. رواه بن ماجه بن ماجه ده إلا بسند في يا حسن سند كبير سرنا سرون وكما غيره إذا نكون تعالى نتي تنفع جنتان كنا نمغنتنا makare oni digam burai seren ni wallahi billahi alazim antin pa jun tan kunan di merente kannan ni ho merente ngasasa ha aga kunati alla bewa jalla jalaluhu makkan nan ni ko ho megan tenga on ta to ga tin kebe ni kunan ni megan te ke ya serenga kunati allah kan munya nan te mura ga mutu annan di kunan ni megan te kan kan mu kanan cira hondini annan serenga kunati allah annan di kunan ni megan te hinu wo dina ke ne gunteng ya odi na ke bonno erenyi salle ngaben pay sume ngaben pay sadarinda ngaben pay allampum ngaben pay amma hinnuwano ngone na kunye balaw cuko kittayrenni on daga fihi masail masala dan tan ta ka babu idan ken babu na hanta an ga daga na kitab gabe de an ta nyina ga duran babu nyana ke dangan nan tinda kitab gabe warti ne kunan dem baba an ne kunan na kunan ta Allah kitab gabe a kartin menari tin nan tike babu ni kan nan ka ga sire be ga kunan da ti Allah an ma dunga ta Allah barin ta ga bakanga gella kamanga kunati munye kitab gabe ndartin tinke da kan dagan kitab gabe kitab hartin mi amaga bo idan ke kitab gumanu gudun kullahum bai kene kai peske sere go killu men ta ke kam anga wazu naranga ngalla anga diga mana adiga munu kunati alle ma kunati am pawe ma kunati al kabe ma kunati kai amma nanti a gara kunan ken kadanga ni alla anga nabara bara anga nabara bara kunan de kai kan ne anga sergabe ngalla takatine kanya ne ke kitab gunanu gon ku an gon ku ken nyuru antin yan sir masala dan tan to ke babu di alula ho hana annaha yu hatan da ngalil halfi baka kunan dan ma bil habon habo kismo kunan do he ti ga ha haramun tan yan wanna yu lit tahrim athaniya الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثانية الحمد لله الثانية هلا للمحلوف له كنا ندنا يمك بيدغني بالله تعالى أيرضى نيامر دنيا ننتا كما نندنا كنا ندكيا سريغا كنا ندنا تعالى دنا كنا ندكيا الثالثة وعيد من لم يرضى الثالثة سكندنا وعيد من يمن ينغا لم يرضى يمك بيدغما دنا كنا ندنا كنا ندنا تعالى أمبر كنا ندكيا farenti falaysa min allah akaman dagelle allan kibare ni gelli honne suya allah barente nga baka kamamma ke babu nyamere ondaga babun qawlu ma sha allah wa shi babun ke ya qawlu ma sha allah wa shi'ta qawlu digamenga ma sha allah hube allah subhanahu wa ta'ala dangani wa adan ken kaga kebe allah gana dunge adan ken ngana dunge suni kan kannen de masha allah shita huben dalinga allah da ado huben dalinga an ken dangan idan kebe hakene ke anta gemme masha allah huben dalinga allah dangani thumma shi'ta saga kan palle huben dalinga an kenna mana kebe da allah kanu saga kan palle kebe nan ken kanu amma ado kebe ganan kanu ado ken ta gemme man nan dis saga kan palle waw ken ta gemme nyam mosudi onda ga عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه عن قتيلة نمك قتيلة ما رضي الله عنها أن يهوديا ننت يهوديا يقول أتى نبيا له أكدن كانت أتى للنبي أمتن قال لنا تكمل أتى يهوديا كري للنبي النبي من دعن صحيح صلى الله عليه وسلم فقال يهوديا أتي صحيح innakum haqiqa aga kunga tushrikuna awa hillandi kappa allai yahudi alle ati farendangani ado sahabano ata aga hillandi kappa allaya taquluna aga kunga tini ma sha allah hube ganalungo allah dangani wa shita ado hube ndalingan kendangani wa taquluna aga tini wal ka'ba unkunati al ka'ba gagaya fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nabiy man di nyamari ida aradu gelli gana ramuru an halifu inan kuna an yaqulu inan ce wa rabbil ka'ba in kuna ti alkaba kamanga wa an yaqulu adu inan ce ma sha Allah ho be gana ling Allah dangane thumma ta kaga kan fallu ho ben dalinga an kan kaga dangane wa hun nasai nasai rahilla wa sahahu ala sahib idan yahudan ya ay gari nanti far arikata namnyimmengam ati aga hilla ka penya na ti allah aga tini allah gana dunga adan ken gana dunga aga tini ga din kuna ta alkaba faren ma konni amma sahaba nu nya konni amma faren ma konni abadan sallallahu alaihi wasallam faren ma ti masha allah wa shi ta ma konni abadan faren ma ti wal ka'aba nu kuna ta alkaba abadan amma konni amma sahaba nu nya konni yahudi akira da ke konni ta hande har yahudiya yahudiya ngawbe kamma yalan ta goto kewa to suka kene mani hilla ka fitugunne amma yahudi anu ga kebe kammaga wa qalat al yahud uzair ibn allah ikuntu uzair na allah remmanyi ikunna hilla ka fe gorenya kamma amma kasko mande ada islam nun po bure ngari nallika tane intiqalu nabari anta ka kenyana idan fara alayhi salatu wassalam yere amad ama ama baran nanti bar manda yahudiya nyen sere bure nyana na kunda na kunda adunya ta diga meke ati yabo yahudiya nda tongunya ko aga ne kuna na kama kuna ta alkaba kasi wa rabbil kaaba un kuna ta alkaba nga kama ati un kuna ta alkaba un kuna ta alkaba kamanga to ska alkaba men kompe alkaba kama kenan allah subhanahu wa ta'ala o kuna na tikenni wa rabbil kaaba un kuna ta alkaba nga kama ati kaga de masha allah wa shita allah gana dunge adan na dunge kama kengo kati allah gana dunge sage kempalle an kenka gana dunge tuzura na ko nukunda idan intiqad hada maran man ta wa balle parce que serga be anonga lebu ga be anga anyi man ta lebu kengal nka sira lini nan nakdun dabar sahib sira lini na ko yanga anga ke mo nyara anga ke mo ko ni ken ta wa anni nyi mena kati annan fo di kengal annan haramu na nyo hota nai misale da ranya na ku go kam man kam ku sura nyani nka sira ni awa gurjan gurjanda nyaran kam man da kenyo kunna da kenyo kunna nan fo dunun kanda anna kusantaxa noncuroni sahe keñani gade ke allah nda mandi ke kamma nda mundaina jikku tanje tance hasidi ha ne ne ngalli kamma na ko kena ko ina ken jiku bure wara duyi idan hadamaren me intiqad maxa xata serenna maxa fi nantanta intiqadu munda dunya tayya an ga nya hadamaren me ñagananga dunya soronna an de fonun korose dambate wallahi an no kwani parce que atu hada mare men nyana anga nyo nya Allah ga tu na wan hinu wandi ma nya fe anga nyi mera ga tu matare na ko nan dangan kan kere ni na ken no nan ya ma kon nan ya na ko nan da kebe kebe kebe danga be shori ma ken nya na ko nan da parce que seren kana fil ghalib am pin tu haram barenya na ya kan kale amma tananya Allah na ko nan dangan idan hada mare men ma bare yahudiyan ne man islamin kon nan ya ne nkagare da intiqadun dabari mata sahaba nu daga kana katu ko ku igonu nga ñana mogonɓe tille ñugugume ñane ingirina wura yonkindi faremma ko na alayhi salatu wasalam amal sahaba nu na katu amati giroy men do nanya na wa wayo ngarni ke ada me ku tuwa na sirondi nanti ko ke kama kamaga tin ta alkaba kuna ta alkaba no kama ta allah nda dunga dan ke ngana dunga ta allah gana dunga saga kam palle an kan kaga gana dunga idan haratunu sere haranya ta ga nan intiqadun da barni maka ta ne rakalla ga awara ni diga men ko anna dugu tabira be anna manya an kanan kallen ko anna walla kai ngana dugu ti diga men ga bira be hibe ga an kama ga anna ko aranya na wallahi ku be nu garni gam tunun ko nan nan an ga to au ya kiti kama num maka parce que gana ko ni ko be ma tin a ah, sigin na ya ga mundo fil galibi an na ya ga mundo nan ga ni igara be ko nan jamun tabe anna ta ka sagana daga ta mun idan okuna ka kam monta ka gilla manya o nin kara yinu be nu garo dinan to ka halle ka na yugo o ga tike bon ta ka gilla kamma okuna ka kamma ana mare be maka nyake kamma toujours an ken na ya ga nyamu ko ga mun da haka tin su ka tenga to munni nan ka gai anna to munya dun ka maka tinga kebe kamma ana to har to anu nyugo ada ga hibe kamma na mun dun ken jadangan anga hibe kam ma dalile mundu kenda to ngunya mundu aga no kube darun da kan go lengi ngarni ngatine wa ni gara ka ko de ajanga hadisi ba non kema ke hadisi ba fa ande nyen hadise tukunda tukunda da ga do kemba tana mani bonon dininga har bana oto mundinia amma nga kebe na dalilin mundu kan kenya na nga go no ngalle irata mani me ja ta ne ga mundana ikillen ta hande asu da'if wala su mawdu' kullan ta ta hanni wala puntaran dan kallen ta hanni amma ngana to ngum mundu ko ta su to ngoke hillam bangenanda sero suka gara to ngum mundu ma alla gara to ngum killen ko yang na hanji magana tan na sanken killenya mundu sanke ngamma aga na fare nga dungene ti yahuja ni gamenga man no ko aga ta dungene tinno dun kullu sorbe no ko no dun kullu wala ga ta dungene ti gamenga wallahi sorongano lenki manga ladi fotinya hakene anga mundana nugudun kulla ku ñadangani nkanga kanna kama nga ta konni parce que ngara ngana na kenta hamini nanti anna nugudun kulla ku ñañida akenna kon anni ada kana hami kundo walla na hamina i gonne ñananga walla na hamina ma hakenya kenñantani ngandangani lenki ka to ga mo benyana har ari kita harandang karlemma haran karlemma na garangundi na kinya go gode anga manya sirisa ganya lan takanya na parce haran ngala tana har ton ko mo gombe aga na ko mo gode ay ngala ti anga ma wara ma giringa walla kunda am pa walla ro ko tubure ta to ko me anga na nya seresa ganga na ti non tan to ko nan tan ke karlemma man na tel ngondia alli mani mundu amari param pore mundu amari ho mundu allan to akunya mundu man na tel ngondia sa ka karlemma bon man na mena hakya hay nan katina ton kulle ke kada kenga hangana tan na ya galla konya hay ado ko tiburen duro nya ngillangure e pe ado foti duro nya ngillangure mona dunya soronno ne nyoya pour ko kati ni suro mo gombe e pi to nga girino usumon dunya tayya amma nan pe nan dikebe sugar na ga ande bonun ko na sudo to munyal ni hona harnu kulli ni nan diba nan ta dugina tikenga amma kebe ganara gara defo be kan nyimme ga tiya bo defo nyani nga kam anna mullim to kononga anyame وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وله من أيضا قد عن ابن عباس نمر عبد الله بن عباس المغام أن رجلا ننتيه يا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتا ان نمن دغني ما شاء الله وشئت ألا غندني أدان كنا ندني كان يعني هو بن دلم ألا رادو هو بن دلم أن كنا ورنا كيكو فارنا فقال فارنك صلى الله عليه وسلم أجعلتني يا لندن كنا لله ألا دغني ندا يا allah nda dungen jagana dungen keni koy bal ay ma sha allah wahdahu hube allah gana gano allah bana kiya koni faren yare yere ti allah gana gano adin ken da gano makan cuko ati ti ma sha allah kan pere bane ta allah gana dunga wakanya na he faren tan kan peke bane ya idan hosiren ni kan kannan kagai allah gana dunga kumbano o wada gana ken na se قال لك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فصل النتاج amma ngana la gana dunge sage kem palle karta gana dunge anna sage kem palle ka hay ke gawa gemme amma hosra ni kanna kem alla gana dunge tanna sago na alla Allah sago aga sago mani sago ni kunda ko sago ngane uswa kalla lengi ko sago ngane yanke naruno ka lengi ko sago ngane wa kare ngumallo nanke ngalengi ha Allah gana dunga alla sago nyeme i garonta ko na di ga dunga ti kenga garonta ko nyeme i ga dunga ti garonta ko alla sago anyeme ha sago hede Allah do ko gana dunga ti ni koy ha Allah gana dunga awase anga nanga da Allah gana dunga saga kem palle i ga kera gana ina kera ga i ga kera gana ina to kono nga na Allah gana dunga ha gana dunga ma ko sere suda sahe onda ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده والابن ماجه ابن ماجه دعني عن الطفيل نمبر الطفيل مغا أخي عائشة أيسا أخي لأمها أما دمان عائشة أما أم رمان هذا كم قوتو لا كنا غدغني آية غنتني حارث بن سخبر هنان كنا فاتاني أبو بكر قراوتو على عبد الرحمن على عائشة على سارة دمان idan ke to fayli be ya kana kai ada aisha iwa sahi amma intaha be aisha akan yin faran ka mun bo kanun katta shi anu iwa gare kan mai hokon na da nan faran ma ho kanu maganta hosre aisha البخاري بقوة عائشة فارن دعاني صلى الله ati وسلم An فارن أنا نرى نجوم من أمّا alli warlaka ittu hilliwadi itti bane kadani ide iga ñakendi itti bane ma howo iga kendi sahe itti bane kannani hodi ñogome ladi ñogome ngara ke ñittaɗo ho gabe igani sahe itti bane ke ñogome ma howo iga kendi fare an ken nan ñogome ni kannuku an nagana awara ig hoga ige keɓedi am hogama ige keɓedi an nagana awara keñet parenti alayhi salatu wassalam ati hoga mai ge itebe ida kana nyugo men ngara kenni ida kana nyugo men kenna ga mere aisha diga men manan ni kannan karai faren ka gume sugano ada nya su ya ge go aisha diga faren farema alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu amma aisha ba ne ani faren ga da ku son mutu radiyallahu anha wa nabi abana adiga men manan ni kannan manan ka gumun kuttu kunya ke sadi iga kinyan amma nke itu ite ke be iga nganya di kenni koya paren ka gumun kuttu kun misalan ya kana kana ite ke be ho ho ga mai ga di ken kempa kana aisha misalan na radiyallahu anha ngap serana ni te hentu ase mo on tu na u ke lo nga diga mbicinna na higa be nyaka pamya no ni kya sahihul bukhari de hada sahan tan ka hay kana kana ala kena amma ku benu kana kan koro ke ala tin cabari makam mo kan kore ba da ampa sunta ku soy boya amma nan bede nan ku son tu pa sunta kan kore ni kan kore ba da ampa sunta ku soy boya karawanya na bo bokon idan qala tufailati ra'aytu narni uragundi ada ngari kunya do tanni qonke ataytu li ala nafarin jama'i go kamma min al yahudi gali yahudi anuma qultu tufailu tigati dangani innakum akun yahujanu la antum alqawm akun yan surusurunga laula annakum agam paganya akunga taquluna agatini uzair ibn allah uzair ni alla remmen agani surusurunga nkadde fo bane agai kenda ga busiro embono daga tin uzair ni alla remmen uzairu sere sere nyanya allan kanana nyanyi amma yahudanu kan parandanga ga warandi ta alla remmen sahe uzaru barintenga bakki igidigamenga adi garankutenga seren parandang ni sere sere ñimmeki barandi seren ni sere sere ñamma anna toxi sere sere palabicaa angana ken parandanga adi honda sere sere ke ammaxo wankenga قالوا يهودا أنت وأنتم أغاكم أنتم القوم أغاكم جلامين وغامي سرم بوزرنا لولا أنكم أغاكم أغاكم تقولون أغاكتني

fakultu intu warni gane kudina kamma tongu tongu anga tongu ndinti farenga fakultu ngati innakum akakum ala antumul qawm akunyani soronga laula annakum taqulun agampanya akakum agatini almasih ibn allah tini isa ni allah remmenya isa kay ni alayhi salatu wassalam nabiyyimmenya kay ni allah da sugandi wa hakaza ada urugu kata duya kam mundi amakara duna lagare ngarni yanka sahih duna lagara yankana ade sohanten da kako amma amani koy maryam haɓentay sahih allah re dambe ta allah do hada maren mena idan ita itaxa kuñani soro surunga agan paxanitini sane allah re menni qalu nasara nun qaqati wa innakum axa al antum alqawm axa kuñani soronga laula annakum taquluna ma sha allah wa sha muhammadun aga mbagani tini alla gana dunga do mamadu gana dunga islamina ga ani soro surunga falamma asbahtu illa akhbartu biha ni tike qissa ya man akhbartu yemme akhbar da hike qoronde ida yemme qibari tay yemme kebe iga da ken illa nga kare ida dangan sahih fa akhbartu ila annabi nyimmen kibari ti wuri keda kungari ida ga yahudi anunga iti yahudan jaman da ga ni suru suru ga ga ampanyi zero ina Allah remeni e ga islam na ga ni suru suru ga ga ampanyi tinu kana dun lina saranun ka ga nda ga ni suru suru ga na ga ni suru suru ga ga ampanyi tinu Allah nda dunga do muhammadu kana dun igara mo ko faren na faren faren hal akhbarta biha ahadan yala anda kultu ngati na'am la yamana ni warto sahim idan sarun da non ti agam paganya gara sere bar to farani tna ma ko ni sarada warni hinu go na din hanti sanken sahim keda ko hinu go nu ganan kita anga jone na ko ni sorobe dangani to ano be nu ga kanalla jawan na ko ni kunda. anga ba igara kitaw be nu karanga ni na sol to ngo kunno ko an pi aran ran zene ananya amma way be mo goy nka asufaha qawyu honto ambar nanga na jongo kunye ina lebu na kem palle ina tina solso mundu solso ta kitte parce que kunna lebu na hana sahe idan fa qal farenga eh, ati mana kufaile te fa hamada allah farenda allah tiba wa asna alayha da tiganden pilla allah karma umma qala ta kem palle farenti amma ba'd amma kedanga halle fa inna tufailan haqiqa tufailu ya ra'a ru'ya ada kumari akhbara biha man ada yamman qibari tuje kuke ya akhbara agada ken qibari minkum gilla ya ada yamman qibari tuke ya yamme ba agada ken qibari tuke ya ga kalmatan kalma ya kalma kebe dan yamnauni kada wa kada ke fo fulana da ko fo fulana ni ke kumana ani ani hakum na ga hata ani ha baka ma fara alayhi salatu wassalam hinu nyugono anonga alla ga mar nan tan hatan de tara baka ma bakama misali di dolon qibare aga nya ke fara nga ko tamba ba di dolon para mun tanya na ma ko ni kundu adaga honno honne ma alla ga na ko ko tambe nan timpate ma ga da ko ni idan kundi men kawara daga na daga na daga na yagunta seren na anna dinan bangandi nan ka faren kallen mananni kannan kaxayi agatain kedo ken kumana warni rewa ñugoti amananni kannan kuma nan na ga hata onati yagunta faren na dinan bangandenga amma allah gama am ñamarnantana keɓe bangandi anta ken bangandini allah ta da bangandi kotanɓe awa ne. idan daga na tiya nan tiya diga me konni faren mati ya wuni kuma na koni kundo kundo kembira nga ga kun kakan ta ya guno ka ga no do sa hondo ba ga no ngara on ta ya guna kai to ska kun bi honi sai kan ko ya guna kai mata re ya gu honu be ta kai e a adan ke ga di ke ti ho sahan te Allah mai ga dunya faren na banganda kenya na kuma na fala taqulu kama ma sha Allah wa sha Muhammadun amma ga to ko ben nga Allah da dan nga Muhammadu da nga ana Allah nga Muhammadu kana dunge faran ti kama ka ko ni walakin ka qulu aqunnan ja ma sha Allah ko ka ben dalin Allah nga ni wahdahu abane faran ni medigan kannin ya hakene ke kati hu ben dalin Allah dan ani abane faran ni man ta ka di Allah di farisan nan ana dunge ay man ta kama anga to ay gana talla di faru sen nan dinu wa hankan nano nan ta sen ne ma sen ne di so kan ta ken dinan di faran jenne no maka he ay gana talla di faru sen nan ka ka ken ho bure sen na o ken umman kan nen ta berenga mankan kan nan min anga ti alla ado ado ke mankan nan tune riya ken ne e faran to ke mankan nan ta do kenga faran ke no e mankan nan ta do kenga nka ado ke da anga da kai e mankan nan ne riya maka ti ado alla gana dunga kewase sahe faren fata an daga bere ne sere tana ganai sage kem palle an ken ka gana dunga sage kem palle an kon naga dunga ha gama dunga ne menon sahe idan ya gunnan maka sere marandi nan tan na dinan bangandi a bangandiya sahe fara alayhi salatu wassalam ta ya gunu na tungun tungonon ka Allah mai ra kutu ana bangandi kem pakati Allah ma nyamar on daga فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر فيه مسائل مسألة أنت أنت بابو الأولى هو أنا معرفة اليهود يهود أنتو أغنى بالشرك الأصغر تين لك في تبنى yahudi anu ya la kapentu hilla kapetu ginnan pa kene datu kai kunga kebe kamma kanya monon to ho ho tugun ne kaya mm. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثانية هلا فهم الإنسان هذا مرة من فهمنا إذا كان له هوى قال يمكن لمغنا دعنا كن يباتا anga to honu ma asere nya yom kilu mubata na nga bidi an kilu kuro hoynu kuyi anta ka to mum pahami ne kada anta ka hidu kempeti ko hakire yahudi anu nya ne da yom kilu mumbatu itu zero na Allah ran menya kunna kunna kunnun ka yala yahudi amma ha minanti serenta kawana ta kono nanti alla do farenga na dunga yahudi amma ha minanti serenta kawatini kuna nata alkaba ya yahudi am pegara ke hami idan serem pahame nga yonki lungu gana adanga ni kenga to babu no gondo honu maka sere suka yonki lungu nya bata daba nyani anta ho sere tu sere be ga yonki lungu bata ho sere tunu ko aga ho buren tunu mo gombe amma ho bure ke maka kella gai ko sire be ada ga naranga to mutu ma barake on daga asalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam aj'altani lillahi nidda fa kayfa liman qala mali man aludu bihi siwa wal baytayn ba'da asalika sikandinga qawluhu sallallahu alayhi wa sallam farandigan kannanga aj'altani lillahi nidda ga tigo kedangane andi nyatta inne alla dangane فكيف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتي هن كم غا بمن من قال يمك بيغتي مالي من غنين كدغني من يم يا اعوذ به نتوغنتي يمك بي سواك انت عند حلول الحادث العميم بلو لوغون تنغنار قياما قوتا بصيري محمد البصيري اكن يندك كنت يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي يا تغهون بودرين من غنين كده كان يم غنين كده غني القيامة قوتا بلون بلو قورين ناري بلو لوغن تنغناري نغا توجن كاتا كنانين كي سانتين تنانا بسران كمان دغا من مانان كان نقا قيامة قوتا إيكي ike tugene فارم faren bane كسني kisini دي أرجان دي كنغا غوتا نالان تي كسني donc alla meranta kisini fare ñallana kisini ha fare lawa sere kisini kiyaman kota sere de gane kanjon de dingira wa awa kanjondina kamandangani amma ke keɓe kanjon de dingira ha an gana ke aran condomanga ke ne busere da ko ni mana ra ko fare ñagibarenni cheikhlislam muhammad bin abdullah fi timani abdulhab aɗo muwahidinan cuitimaniti hilla kappeñani ma ho bangante bakam mo akan kagati itu ganten nan nanti farenya ni garantungutu kota giro ni nar janna sasa soron ni gonu ga ni meti sere sere nyani inna konne ne sere sere nyani kati di garantungutu sere be ga di faren jikken na farenya kamma kisne kiyaman ko kota kan nya hilla kapana nga an kan mega daga tuge faren tanan kamma an ga kalle kan fasu faren ha ah? kiyaman ko to kollana seren الله سبحانه وتعالى إن لم تكن آخذ يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أتي قياما قوتا جلا غناني fare an ke ngama laga ndenya tinge kitenga nonga a haykene an ngana laga ndenya tinge kitenga ngisu nonga nillo ndar janna de kagella kana nga makenya kembe nga titambe ke nga dirintu mana ti halaki warna anke nga min kero na arjanna du kota na Allah ni londi nonga busara kama busara da manugo burga kama arjanna ni fare nya kalle qiyamam kota na ya kalle aga mi kera ga ti kitenga ni ronda arjanna honta no hube gi rondi ni mata he arjanna kana Allah kalle fare kalle ti sallallahu alaihi wasallam kem palla ta gelli fare kon nan tira kunyo dunado dunata inne mana dunado la ga rasul ka humantenga ko galle ni farenya ko nan unti cigi duna gari la gara ga gari idan duna do la gara ni ko galle farenya galle burda kama mahara Allah do faren kaw duna ni Allah galle la gara ga ni farenya galle ko an ko gonu ngalli ti duna do la gara tegeti faren forma nga kon nda ken ko man la lahum idan ni kana mata gedi faren forma ide o ta li duna do na Allah ba Allah ta ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun orina Allah ba to o mari faren forma angana ke angana tikka tudno la gara tagal pro makun do ko nanda kaya girndi la gara ka manan ni mani alla na kuta n'o tuga to gollunga nonga maka he agana duna do la gara ka tagal faram pro nya kan beranga yanga ka te ma kawanya na maka mo awra makan kawana har ka har mun logo illa arjanna idan kun san kitan diga munyen burda kamandan ke diga be hakare nanti fa inna min judi ka dunya wa zarata ken hilla ka pilli gamen po gollenya ko ho hana ken mo ati wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami ati agelli faren to agun abu wala hando qalbin ka ka to agun mana lawil mahfuz to agun to ko man tenga faren ma alayhi salatu ko hagan to agun lawil mahfuz faren ngatu awa himu gun ten tu kebe danga watu kebe garna watu ho wanda minne idan burda ka manka ada ayan birni kada Allah to wanda him gonta to kam fato ya dogo yam fato ya da Allah ban qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah idan burda ka dikiya ke hillaka to kore na su ge kano wanda an na ko ni na titi bari manda ti sirebe ga da faran kanu ha serebe ga tini ti bari manda ke to ni muhammadu ke ken ni ke da ngani lahi do faran ni rondina arjan hmm. fa inna li dhimma taminu tasmiyati muhammada wa huwa awfal khalqi zimami layidu ngike dangani warni i togonni muhammadu a faren togorani aga togonni muhammadu ay layidu ngi dangani ti togo keɓani a wirondina arjanna farenñani tagonun cogo timmandanangati lahidunga irno arjanna togo nganaña muhammadu a nganaña <laughs> hilla kappananga anga duñini jahannama o depenni car idan ke kitabe be hay kene key hakati ma gana ko ni nati ya tu eh, sunna gum ngai gan ta ku kitabu tu ani ga kun do kun alhamdulillah pur dan da gara kata ta su komi sahe akata ta su komi ya makam mo hinda lu molla tana dur sun tanyi men nyi men amma ya law akaman da to ngunu akano gondi wa kuwa hayno imman ce ngane su kuba ngai inadra imman ce ngai ba wala ya zallu zallu makam kore ame nan ta me man kan ngali kunu do hoynu ngaken tambure murdi tanja kawo ha kuma garunga kugun kata ti hano nga sehene mi ga sigi dorki kampondi kalle mun karame la yazalle wa zalle ndai ma bazo min naga burta karanga ga dallim biya irenga ha nyaga kyani imman je kyani ato onni man ga ga salli nguru kyani Eh, a sura uron ka ga kiani gani eh, kono ku karamo juma nguron ka ga wa garna qala amsa ngana kira juma nguro wa garna ken ka ga garni menna toron da sagonna ka ay gonu maga ira burda nye me baitan ka suga di nadi modi akita be nganonga ka mun na kitabe ga ko ko baitan ka suga dadi ga di menya ne ta wakke surono baitan ka suga di burda nagara ta luganu kuya ba su dan kenga misali de luganu ngada an nagara na luganu ko ato walla nagara na ta agani kebe ya ba su dan kenga amma tana kenta non baka garati barka munde do hota nay sahe ida ay gonu ngano ngai da burda sahati kanyen jinni kanyen jinni ida sahati kenni da kan paranda nga akbarin ha ko sirunga den ka ho buru be ruga di kunyam bono buru buru buru ha kelle diga mun ngadu ku benu surungani amma ho bur bur bur bur ngabu nyanadi misala ga gatin wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihuma wa inhuma mahdaka nusha tahimi yonkin do shaytana isogi gelli ihilli ganati wa nu dun kulla ku nyanan dangani ituhuma nan ku nyanan nu dun kulle kammo kudi me nun tiranya ni ke men gabi gabi gabi gabi ngadi hari sahaba na sallan nyani kamma burda lagarenga ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم كل منو الحمد لله خسر غادي ما هو بريكا غبن يران دا غري شايتي بس كهذا دي سكرة ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم شايتي ما شايتي كهذا تونغ كونيري digan curu suru suru suru e fiada dudo ko to kada kitabe kada gabondi makamo parce que akata kamero tanme bay tan me ala ga rai ma kali abiyatuha qad atat sittina ma mi'atin walhamdulillahi qad kamula akata kamero tanme bay tan kunna go ma ko buru mu gadi buru ni buru illa ka tanga be nyanade saga burda kamando mi eh, kitabe go har naga kam ma tallan ta na ne a ati pes ga ye go anonga ani yakanya kan no wonde tabi ke haga sakalle mago ti ken ta hakka igane sakalle mago da ba tarante nyine kundo kundo ma gollinu ku suugiwa ha farente ando yagaren nan ka pallen mago nan daga gundon ko farenta haramun tenyen soron ko buren ni keye a anta gemme annan daga nya kan gundo ka pallen mago hibe ga dan tagandi anta gemme anna masala man jangere belle me da serendam be suda aken na nya su genye bai tan kan kun da mun ni ko ni ke kita barkan te men kan ganyi ko ni tan di ke haka idan Allah kan nan e me ti go ke amma igonu nganara kellaga pati sakkan antini burgani hita nai ina fasangon taxun ko na huɓe ko na huɓe ko na huɓe ko na huɓe ko na huɓe ko kam balo kamma balawonta ha a ga o kara may ko gabi gabi gabi gabi gabi gabe ayi maxa alahum sangana tara juma nguro da immancetanayno huɓe tana no axo gabi gabi gabi gabi gabi gabe ayi maxa surtout lemna ko nanga tu sugi ana lingen lemna ko ndi alli makam mo anga sugu no anga ho no dingira mi gono anna hoyna o ko men dingira mi hoy anga serbe ngalla nan ti burda dursin den ta makallo ka iskano ma ho waso himma o kanna burda dursiya inna to sugu no honno honno honno ha amma sadan bica daga burda durusi daga usulu salatan kara sadan bica burda durusi daga kasu subhatin kara sara an bita burga durusi daga matin dinin islamin kara daga surutu salan kara daga kitab adabul mashi ila sala kara daga al akhdar kara daga asma'i kara kun di kara daga kun kara kun nan kara burdai amma an gana lahi misali dinna luganu be nuga dan na kunta an da kara tikenga ba sun da tikenga amma mo kon tay de pes ganga du diga lungu nyana ada illa hadi be ga diga mu kubaka mel pes ka hay faare ne sugunu ahay farenya sugani e pikisan ara burda ni mani iramen petiwa maka hete burgani iramen ye ko ham peti kitawa ha ni gwana maga yi watu ade iti gana sahade ite gwa de nya kundi da fare ngari ura hundi de ada iramen ko hiya ada iramen ko hiya yuko san daga saha iga saha iti foku ina wa sugu e fare ndangani yuko san daga e, burda to salam punte haranga ma ya ganti kike wato buru watan dalliya ida fare ngaru ra gun no gonda da iramen ko hiya isaha mai ga saha kita fa ku ina ya da bari ina kenja ku fare nga idan eh, shaykhul islam muhammad bin abdul ati ona mane ga ko konni ke kamandanga o ku sarhun nanante yere atarin ka sarhun nananga ke konni أتي وقوله فكيف بمن قال يا أكرم الخلق يشير رحمه الله إلى بيتين للبصيري في البردة القصيدة المشهورة يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم, علم اللوح والقلم وهذا غاية الكفر nan ti busairan dan ke me be ha ken ke ken kafira on kampanya mata yugani de ghayatul kufur ken kafira on kampanya wal ghulum ado dan gen kampanya ne ke falam yaj'al lillahi shay'an burda kama ma hunna sunya alla dangani ada ho hunya fare nya galle dunani fare nya galle la garani fare nya galle lawul mafuz ni fare nya galle sarunda nanti ama ho hunya alla da da fare galle والنبي صلى الله عليه وسلم annabi ñimmen kaga sharafu awruguntaxunga bi kawni kenni ta ñanganya abdullah wa rasulu kenna nanti allah komeñana allah xe farenga fare ngurgiti mani agaña allah komenga agaña allah xe farenga mana agaña komosirenga awrugiti kay lali mujaradi kawni muhammad bn abdillah amanan peti nanta togoni muhammadu bane aha bane abdullahi ke bane heti agaña allah komosirenga axe farenga na awrugintaxuncuni kay idan ni sarun na nan tikafira won kampanya ne ke ga parandang ga kampanya ne ke amma ko ani ma kidi har ah, ha tunani na ligelin zongo ki ki kidi me a anga inga ma maga harsa ni ga sar la maga sai ga sar ni kitendi kwambe na don fo burdala ti ando ko raken kon ha har kita gille nga daga ko daga man sigume ko puni ti kar la mun na li burda garin keda ndi nyampa nyamba amma ma ga ban elle nyamba ati ntu ko no ku je ko hada gana no kuyi wa ko hada de be ko tu ko nyamba tin nan jigi na burda kengen kara nta wase elle nyamba burda ni tapi ke daru ikum ma ma daru den kampanye hajen ken wonna ga الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر الرابعة نغتن لي أن لقوله يمنعني كذا وكذا الرابعة نغتن أن هذا ننتك بها كنك ليس من الشرك الأكبر أهتك لي لك في غورنا لقوله أدقى من نغني يمنعني كذا وكذا كفوف لنا دو كفوف لنا كمنا idan keda ko kediga mbe akene ke Allah na dunga ado fare na dunga illa ka betugun nyen aga nyu hokore nga hara alla gamat faran na hatan ne baka maganya i hatana baka maka sahih الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي الخامسة كرغندينا أن الرؤيا الصالحة ننتكو سرنا من أقسام الوحي كان قاقل لوهو انتقندون يواي warni ari hada sahantenni nanti arru'ya saliha kusirenga juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah tan naxate do na gella kun cikken cikke ya idan ay kuta kenna kuuta ya na annabi kun ñaxay kattiya maka ne ana honu ma ke ay ke hadise ma ka koy abu gari da muslimu di to tomu ñani ke abu wa su da ngari ke ne axe ka kuyi ko ka kunda a kundu a maxa a toxa tan nantewa annabi ka kattanga toske kota hotin ke merenga tike kuy hoy hoy atoka atoka yike woni gana kuy ho ngana kunda na kunda surki inda fajirin talle inda fanne sawu kata ille nga karne ga kuy ho hoy angaba ke kana na kunda na kunda da kona anga tu kunjinu kunta lingera mo chiri toske oso ningara ina dunya na Allah yo ada me kunu kunna atu zari dangen ta e eh, nti kunjinu na turutungu sere suga da nga ni kemma jaroga kemu manya na kemma salanga ayi ki woni kunna jagwaje iga ku ho iga ku an kara kundo kundo nti bobum angan ne e ati fara ni me ma kwa o ti asa ka mati ke ma gara ti mati tan na ate do tikutu nyani gella na mi ma wa nti a nta le nyana na mi me wa ha idan mona hamia fare sallallahu alaihi wasallam qur'ana yang kai tampille do sinu sikiyano wandi o suda ke hali makahe nka sado qur'ana ga yan kana ada kastum minyana kusire mbana ngal tan non aku ini kuisuru law tugal rabiul awwal annabi nyan kan kaso hay man tambala ko nyana kaso kebe timoludun kasawa iman tambalin jangi diga nyana kaso be ha jelli mawlud ajate rabiul awwal rabiul thani jumada al ula jumada thani rajab sha'ban asmani me kastumi ha gelle wala awal nan daga warama sha'banu nga faran la ku kastumi na ku sirem bane angalli ngamanya ngana binyimme sun kaso nogonde wa hawu nyanka nyana binyimme sahe sasa tampillero sino sikki a angana tan na tagandi sasa angana tan na tagandi ha tampillo do sino sikki kenga nyana manime ya tan na ateme kastum kastum mitum mitum mitum ne sahib ajate angana ajate sino tammi jate kenya na manime ya ha kastum mitum bakehe sinota kasta mi do hillo ana sinen a jata daga na anana jata daga na a kasta mi do no ta gora no ta bile do sipo na jata daga na nan jaga ta ganin ga di na ya kasta mi tumi tumi tumi ya awa gemme mani me ya awa gemme tan na ka do mani me a gemme tan na ka te mu ke be ga kana na ten ka hai sahe mu ke kasta mi be ga kana na ten ka nya na mani me tan na to dum angana jat tampille do sino sikki annam nyumma unya ken no wani tampille ko do siko ke angana sino su tagandi hillo sino su tagandi hillo sino su hillo ya tampille ke sino nga nyana ma mani me sasa atagandi hillo ya. ha anya tan na te sino ku ka hillo anya mani me ya tan na kata tum sahi an ba garanya tum tum me kemma ya tan na kata tum mi saka tan na kata kedo tum kane ani mani ya kastum ma da kenya ku sire mbane kenya na gati ni tan na kata ko tum ke sikken juwa tampillo do sino siki jada ngala jada na ta kanna kastum tum tum ya aga me tan na kata tum ma parce que sino ku tammi aga me tampille ya sino tammi bane ka aga me tampille ya kenya tan na kata ya makete sino ku sikki kunga gemme tummuya tummu ka hutan na kata anya mani meya tan na kata do tummu annam ma kun tu sunya mani be a tan na kata do tummunu tummiya no wani idan nam ma kun jirka nya no wani idan an na kasku tummi kasku tummi be kai kana kunya nam ma kun kana ta ga donye kasku tummi harake idan an na kun kasku tummi ha ga kun me hay ku kana wani angana na hay mi ay gwane kastummi kuy goy go ha kene isikke nyuga ha kene keya dan faren diga men manan ne kiya yamme ngake diga men ha min be ga na tar ngati hakre mi amma wa ga ma tar ngati hakra anda ha sahib ro sino sikki jaade taganne kastummi tummiya awa gemme tanna hata do wa ko ga men tan na ha do tumwa tan na hata kelo ke kenya na annabi nyimma ko pakke na farenda kenya ni annabi nyimme sahe wanda ta kan tumu jati jati jatanya ngatu jaten mo ngon gabe nganonga nani sampur saba ne kay jaten mo ngabe idan ken tan na hata tumu be hakene ke ya akana ta gaden kanya kannan kaga de kostum mi hano wati parce que faren na jonga kan nan kaka rabe min har na ko ko ko ku ke qur'ana ko bol ko ille ngana kare kulle ku kem palla na ma ni ti sikya ni na sikitu na ma ni kya sahih warni kastum na da kenya ku kusiren bane Allah re tampilo do sino sikinya tampilo do sino sikki kampa tanna kata do tumunu eh tumya sahe amman kalli ta ko tanga dunya nan nabi nyimo kuma kati bar man danga kusiren Allah abadan on tanto ngondin dan serebe gana ku ngar kusire gani Allah tu serebe am munda akona kamandanga nan do anda ta khaira serega di ku ko akon afasar ho serega amma ngana ku ku be kanu kuburenga hori kata farenga ati fare atin kui nyin kollan ku ja wurnu nyin nya wurnu da halle farenti ma soron masalan di setan ngana ku no ma soron masalan di ke an nyin kollan ku da wurnu do kana ange nga wurnu da halle yere sa sa palinga tege ga kabo mo gombe bara serenya lina ngam ku kara amma kara hana <laughs> makammo amma kara nan nya wanyai inda kudan bi biyan kara illen garan jukan bo amanya mewa an karawa ha honu mi ga ditti ni ngari mi mi mi ga buru nyi mendi ida nya kunni ida nya kundu ya hagi sere na ma du hoytu kuya an ngana ku ngari kebe ga ntal ngana an ga to handi nan no ganta su ka billahi min sharri shaytan wa min sharri ma ra'aytu alla gantai annati ngata ngai muruniti allai gelli setanai hobure nga aro hobure be ngara ngari kuni enta hillan karabane atu alla go nu ngal e eh, ustadi ngara andi nyangkin tim manyang manyang kada ha kuni di hinya na isere ka ku konni dangan walle ku yidi fi di nyakundi di nyakundu ha ko liburnya ngebe kadi anga ma hadi kuini dan kan sandra mununga kata sobe ngade ha kumbetihi sere maga sere di tukuya farenda da a ko ibon dangan alayhi salatu wasalam i gongara koni i kui di ñammogoyadi hada tan nyaa kene muslimu da hadisa ke bugandi ha muslimu da babu muma ñarni nanti den key tan nyaa na ti setane na kun nogondi muslimu da babu muma ñarti setane gana sangatanga wuragun nogondi ma sere kibar tay ma sere kibar tay few honu kaga nga karta ihinku himbe nyallo kuni jamu yewa honu mo ontu suni kiyai dike woni da ngari da ngari ade ida gurenya ngari de ida denan dumme ngari ida kya ngari na dunya hi heti wa ku ribar ni ke me kon naranga kon angara terus ngari a ike woni ku ike da nyana da da ni ke ku da nyau hinna sunda nya nguige nguige lagarunga mena anyana ko hindam binne me maga nyako wandi nam bonon din ma miri tikku in kibare nan tinya ken ko sira gane alhamdulillah Allah tiga anna Allah nya gana khair kina ngo bure gane tange muralla nan ki sa toranga nyame sahaba run ti kunyu wa iwa hammini mi ga nyako sarbon mo ko haka sunu mi ga hinanga ti serenga kori maga la sami tahina nka gelli fare ngara ke kori dangani tumal likambugi men igana ku inta ni sere dangan iwatu anta nyeme anna nya kenga kompendi me anta tu nan tanno ku ibure ngari makam mo ha anta tu nan tanno ku ibure angatu. tu masunga ku bani setan nga tenga ku benu honne jinna masu ke ga ku benu ay gonu nga urondi yunwa nan ton ko ko hotana walli na so ira kaka ka walla kunta na kunni masunye a ah, ta jini manna ma sande nya dabar kenni sare amma sande manna kenya dabar kummo gonu ngano kitabu ngano hubi ngano ga sene kun kammalenki ha qur'ana nonga angan ta fota natu ayatul kursi qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas andal ngana qul wallahu ka hay ko ni ni san sando nya angan ta fota natu ngako ko ni tu islami gaba ku kuntu tu ma ka tu kuya nya man nan tu ga Allah kam amma sulam bo gabe da kyara ga duhu indin on daga أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام السادسة ثم أنها ننتكم قد تكون سببا هغتنا أننا سببا لشرع الأحكام كيتون قاغسر يندغن إبراهيم أدانغري كوندير من إسماعيل قرسني ما نال الذين نعمرين أغرساتي وأغرسني كن لن يسري ملهي أنقرني صحيح وهكذا إيه، عبد الله بن زيد غاغا أكن قاغد سلغل لنغري كون نغني أغنى سريايا وهكذا ثابت بن قيس بن شماس aga ga ga Fati ga di goda ngari kuunde nan ta timi ga dor kenga barama ngure no kuy goya ida ko ni abubakar da na abubakar ti khalil daga da bata daga da bata ida wo sindung kara ko monya ma ga tammu nya ma da wo suka dung kara odo ma ko ni suratul hujurat ri amma sa hi go hay ga jome ya garen nari ti tika kuy kantu na bido su sumu adon kondo mi no e eh, kai bodi yagare go no tati ke kuy kan tuntumu ko suna bi ata ta sun sungu den sun sungu ko mani ka dun kon ja ata innan ya ro bure den kire inti ay ay ta ke ni mani wa ha nyani le yang kana ga dun tumu wa aga parla tarati sun ka sun tumu nyani parla ngona kya ke wa ho nyang ka a awa ku man nyang ka tenga to suna asuna ka su inti maga sumu to ngata innen maga awa ti ce ida ke da men ni ata dallayya haka tuna na titi na sadaka mugandi haka tuna ata dallayya ewa nda ga dalle Allah da nike muga ga imen kama kan porto ti bari sasa soro nyu bano ina kunna ga madi ku ida jage sadaka de ku ida kenya de nku yanna igan ina kundwa an an Allah ta ko danare tike ku yanna du gore do koy soro jaran do an na tinna kenya la kam moga ala dar kata ya gare sasa tanjem ku agona ga mun dire mun kunna juro mana furusin na ke soro atini a ah, allah kuye nkara ñana kam mogo kuyigo kenta kuyi bin kalfinna kina ñana daga niga criminaire kewa anta anda hal ko muim bana ko bonri ga mana jaga ko ay mana daga kunni musakanga mono mo gon to ko ringa nari hin to ana no gon allah kan ne ganta no hin to ana no an ngana ku ite allah mbatte te anya kunna anya kundu magal magada bari tos konta ka mo tay kita hono adi billahi alaikum yagaru nyugona da mo dinya na konni kutu kore ngana sore kantu gana iga anga kantu sumarna ken nari kato ku jike ku yona uton toro na iga o kwa kem kuto sorno na iga o kwa mo kata iwa eska kuwani wa anya ku nyime eska akenya na nam nyime ngaga ku kuno kutu kore soro na iga wa ha mona mbugu kunya kama kunya mbugu nonga anga na ku anya wa na ngunga nonga anya mi anna me hitanga annabi nyimma ko sikken tan de ajuzun tan de atan na tero mu ke ho hon tan de antaru nan de gaga nku inni le men to kala karta ye kama ga dabari amma asino hilli baka ho ga do soro mbate kike kuyi ina ina lemine nyugo to kala kei nan jigi de nan jigi nan jigi de da kinyin ke a nti tongo tongo lemunu yi habano ani de lemin fa ba na to kala nan ke ngu geran tanya ona to ke habano ma adire mun ta gonda tini ilangana min di ke ku ga to gora anti ar nga jatto mun tam ma de ti ha le mun ba wa ma ko ni to gora ina to sure da ta an to ku ko na bayan bana pana do tenna adi forse da bana nya galle ke ya basri da bana to gora to ke ya idan kunyan kawanya no ma kita hakatu ni surtu anda to ma nu ku mi ay la garunga ikumbo gabe adi new la garu mana mana toro nyan to korni kate da e eh, kata nda ke ngaralle men dangan de am pa ma ke bare wa e ken go ta tel won wa ni gara ke be ngari sadaka na bar de kenya kun de kenya kun la ga wanga ho de ngene kata mai ha gembe sadaka mbake nyen anga ma o jonko be de ngene walla gor jonko be de ngene anda garono gorodi ada sadaka mu mumunya ni kita maki an ni an bugu nga. e eh, puis sadaka mumuku suka manan ni kanna ka kan kini me sadaka me funta bugandi ne gati ni mo gombe asutini alla lakini me anda kina no ko badari hajuma ala ndazi mo ha kene la sabbe be ni ke salle ra ta mure sa ho ga na daga kata zira dige ku yana kanya kunna na kanya kun ta Allah ta Allah ko e kita ka anda da barni yo kita ka na kene na da barke ona mm, jaga ko bona jaga ko tan ni sa anda ti mani ma yan kana san kan ti uriya jaga jonko pa haranyi me kabbe adi kita nu ko badi ta kan dia salli salli salle nyirami ke ke banda ku duro nyana no lenki ganta mun din koni igamati na handa diga mun ga dai na kunba na handa to e, sai e, e, nan jam ji kunya kamma na handa ngalbiya ku ho wanda rika ta kai ki ku ya kana sarare da bari ku ya kana mu da bari ku ya kana ya kunu kama da bari kama ga ho ho bari sallallahu ta'ala wa sallam mun ta ho जवळ पाडं साबडून चाललं आहे काय जरा